Al'ummar Fulani mabiya addinin Krista sun gudanar da addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya a Najeriya da sauran sassa daban-daban na duniya. A taron su na shekara-shekara da suke gudanarwa a nan Jos, al'umman Fulanin da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen Nijar, Kamaru, Burkina Faso, Chad da wasu kasashen Afirka sun koyar da junansu muhimmancin nuna ƙauna ga kowa da inganta zamantakewar su da sauran al'umma. Shugaban kungiyar Reverend Buba Aliyu ya ce makasudin taron shine su yi cuɗanya da ƙarfafa juna don yin sulhu da kowa. Mu yi addu'o'i daga president da gwamnoni shi yasa muka gayyaci gwamnatin Plateau musamman abin da yake faruwa mu yi musu addu'a cewa ubangiji da yake shine Yesu almasihu shine mai sulhu ya shiga tsakanin Fulani da sauran kabilu da abin da yana faruwa a Najeriya na zubar jini ba kakkautawa Qur'ani ce a suratul Baqara sura biyu aya 84 ce duk mutumin da ya zub da jini dan uwansa ba zai shiga aljanna ba sai a mishi hisabi bible ce duk wani mai kisan kai ba zai shiga mulkin sama bisa ga wahin yahaya sura ta 21 aya 8 shi yasa muke ta addu'a ubangiji ya bayyana mutane su ga wannan a cikin idon zuci a jawabinsa mai wa'azi sylvester dachimo ce Allah ya halicci adam ya kuma zaɓe su su bauta masa su kuma yi rayuwa da ta dace lokaci ya kai na bari lokaci to to yau da yake ka zama da azanci tuɗa a gawai ka yi shiri domin ainihin rai abin yadda ka yanki don wannan rai yana da ma'ana kaɗan ne ka yanki kike ma'ana ma fi sai a Na kuma zanta da wasu da suka halarci taron daga ciki da wajen Najeriya. Sunana Pastor Umaru Oroji Sulemana, ni mutumin raba ne a jihar Doso ta Nijar. Mu samu yadda za a bi a wayarwa Fulani mu kai cewa ba ni bai fi wata kabila daraja a gun Allah ba. Kena Allah bai bambanta mu da sauran kabila ba Kena inda za mu ɗauki kama hala yadda Allah yake da ina gani za mu sulhuntu mu zauna lahiya sunana hajjara magaji ni mahaifar daura ce bishara na fulani ina jin daɗin shi sosai na karfu akan magana bishara na fulani ni ne mai suna adamu musa daga kafi ma daki ganjo local government na koyi abun da zai nuna rayuwata da haske na da yake suna kiran mu domin su koya mana yadda za mu ga hasken Allah mu bauta ma Allah a cikin ruhu da gaskiya. Suna na Rabban Abdullahi Ali ni fulani missionary ne a kwara ilori sanda ina kiwon shanu ba ni da ilimi saniya na sani in kwana da ita in yi ni da ita aiki na in ci gonan mutum in ga saniya ta yi koshi sai in ji daɗi yanzu da na gane magana Allah kuma na ilimi ba zan iya wannan gwamnati da mu christian da musulmi ma ina jawo hankalinmu mu koma mu koya ma fulani ilimi ina ga zai rage mana problem da muna facing a, Najeriya Nigeria ma yanzu. Basaraken gargajiya na kabilar Irigwe, Brangwe Irigwe, Ranku Aka ya karfafa Fulani da kalmomi kamar haka. Fulani duk da sun shiga sun yi bisara kaga an cika wadi kenan cewa ku tafi cikin duniya duka ku yi wadi bisara ga duka halitta. Kungiyar Fulani mabiya addinin Kristan dai ta yi shekaru 47 tana gudanar da ayyukanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.